وقوله فأجب رفع الصوت ناسا تاغا مريا للمؤذنين هذا كان تاغا مريا ما سكرا صلى استيساني أتيا أسامو مي مريا استيساني دي للمؤذنين وأجب إذا اتخذ المؤذن إذا أتوكي مي كران صلى أن يتخذ صيتا mu kuwa yanzu al'ada mu talaka za a ne inda shi talaka ne bai da komai ba zai iya komai ba sai zai kama kiran sallah wanda kiran sallah muƙami ne mai daraja wa an ya taharra an ya kona husnar sauti aikin taken samar da mai kyakkyawan sauti wa innahu ara an yi yasma man la yasma'uhu da'if sauti zai ziyar da mai raunin murya bai iya da shi wa husna sauti sannan kyan sauti na janyo jama'a na sha ɗaya wa ƙaunuhu habbu an uhibbu an ƙara al musalli ina son kaga sani ne wannan ba haya a ciki babu hadisi ina son an ƙara al musalli بعد أم القرآن سورة al القرآن maimakon ana ko karanta wasu ayoyi na son kyanta dai liman ya karanto sura daga farkonta zuwa ƙarshenta fa in ƙara ba da suratin in ya karanto sashen sura a jaza wa yi nikita sara ala ummil qur'ani idan mutum ya tsaya akan fa'ida ولم يقرأ بعدها شيئا لم يبني ولم يبن لي أن يعيد الركعة bai bayyana min bai sake raka ni dai ban gane ba kaman ta yi ba ta yi ba na tsaya shi ma aikin ne wala uhibbu zalika lahu amma ban san wannan والأمثلة في هذا كثيرة جدا الإمام أبو محمد بن حفص تند تنجي أكيش ناشي سيكون نمو نبيا وكتي الإمامي أتي كرد أنكم مليسف تو مكسوتو آه لا قوية قال ابن حزم والحق حق وإن استقبها الناس jama'a gaskiya gaskiya ce ko da mutane ba sa son ta wal batilu batilu wa in istasanakum nasu ƙarya kuwa ƙarya ce batilu ne ko da mutane suna garin kyansa fasaha annal istinsan ya tabbata shi wannan istihsani ma'ana masdarin shahawatu kawai wannan kai abin da kake sha'awa kai wanda yayi mu wattiba'ul hawa wato dai ibnu hasan bai tare da masu istihsani ba kuma istihsani a wurin sa wata lalu kata ne wa billahi ta'ala na'udhu min al-khizlan Allah ta'ala muke roƙon ya tsare mu daga tabewa ta mu nan magana sai dai amma fahimta sa kenan wa qala aidan min al muhali yana daga cikin abun da kwata kwata bayyuwa an kona al haqu fi mastahsana dona burhan a ce gaskiya tana cikin abun da aka ga ya dace ba ta tare da hujja gaskiya tana tare da hujja ba ta duwan ya dace annahu law kana zalika لكان الله تعالى يكلفنا ما لا نطيق Allah na tura mana abin da ba za mu iya ba wa ko wa ladat alatil haqa'iq da kuma ma dai gaskiya da ka baci wa kada Allah ta ibnu hazm haka ibnu hazm ya rubuta rubuta shi sa kaga karanta usulu ya zama za ka iya tattara mu'uzami ko da baka sani ba za ka iya tattara mu'uzamin ra'ayoyi nan ka karanta ana istisani ga hujja ga menene can ka samu wani na zagin istisani daga farko har kafa to in ba ta hanyar usulu ba ya za ka tara su lokaci guda don kafin ka gama karatun littattafan duniya gaba ɗaya za a dade amma so samu ne ka karanta littafin to idan baka samu abin da kake so ba ai kana iya samun wani abu daga ciki. shi Dani ya yi kitaban sammahu mulakhasu ibtal al-qiyas war ra'i wal istihsan adun qulan acin kiyafi acin ra'ayi acin istihsan kulasatu ma sabata adun qulan abin da ya gabata annal a'immatal arba'ata يعتدون بالاستهزان تكفوا قدرنا وإن كانوا يتفاوتون في التوسع سنا بمبنتا وجن يلوتا في في, في الاحتجاج به فأكثرهم استعمالا وندي في قوى أمباني تشي أبو حنيفة وأتباؤه ثم أحمد وأتباؤه ثم مالك atba'uhu thumma shafi'i a ƙarshe wa atba'uhu to ya ishe duka hmm. a ah, ai za ka duk littafi inda ke littafi ai ba za ka fassara ba littafi ne ka san wanda littafi kamata ka karanta a jahilai don da ra'ayi haka take eh fahimtar wani ra'ayin wani shi da ina so in nuna maka tushen abin duk inda ka je baka da matsala shi ne sanin suwa ke magana da su ai kaga in ka san irin sun wune ka tara to kaga za ka yi kokari ka bayyana ra'ayin in ba haka ba zai mutu abin da ya gada ma yake cewa dinga zagi shi to saboda haka nan shi isa hatta kaga irin wannan karatu ba za ka rantawa da waɗanda suke sababbin farawa duk da ma ba ma za ka gane ba to amma ana iya samun wani mai kwakwalwa ya tsaya ya gane ɗan abin da ka faɗin ya gane to in ya tashi ɓanna zai hmm. eh. yi a mataki aka yi maza ka sayi littafin inda muna son kafin ka koma gida mai shekara nawa ibn qasim ya shekara ashirin da biyar to ni ba zan kai ashirin da biyar ba ko dai shekara ɗaya ka cikar ka biyu dai ko a zaman ka zaman makaranta sai ka shekara shi ta dari daga nan an sallame ka je ka yi maganar duk da yanzu amma yanzu ka yi duk abin da ake karanta alhamdulillah duk wani karatu kana da ma cikin sai dai littafi ne babu in Allah da Allah zai sauka yadda za a yi. A ɗauko muktaratu